ai zubewa matar ta ta kama kafarta ta ce ki dubi girman Allah ki bari in shiga ba zan tafi ba ni dai da shi zan tsaya ku kulle mu tare ni ma mai laifi ce har cikin zuciyarta ta ji tausayin Matu ta ce follow me Matu ta fita da kallo har ta yi nisa ta ce nace ki zo ba nan dai Matu ta fahimci ta bi ta take nufi nan ta bi ta har da dan ta. a inda aka kulle Haidara tsaye yake ya rike karafuna da gudu Matu ta karaso tana kuka hannun shi ta kama ta ce yaya me kai suka kawo ka nan ya ce amatu ban sani ba amma kar ki damu insha Allahu zan fito ta ce ni ma a nan zan tsaya tare da kai wallahi ba zan wuce ba rafa baki yayi ya ce mato kar ki saurin rantsuwa in kin tsaya anan wa zai fitar da ni kuka take sosai shi ma yana hawaye ya ce mato yanzu ba lokacin kuka ba ne, ki je gida ki faɗa wa dadi ta ce to insha Allahu zan dawo yayi murmushi har ta wuce ta kuma dawowa da gudu ta tsaya tana kallon shi tana kuka ta ce yaya tausayinka nake ji ya ce to na gode mato amma ki sauri ta ce yanzu zan je ai da mota na zo ya ce wa ya kawo ki ta ce ni na ja yaya sai dai na sha wuya titin garin nan da wuya saura kaɗan in kaɗe wani suna ta zaki na rungume ta yayi dan dan ma karafunan nan bai bari ya samu yanda yake so ba ajiyar zuciya ya sauke ya ce mato kar ki kara fita da mota nan garin in aka buge mutum ko na direba suke yi dan Allah ki mayar kar ki kara fita da shi amma ya akai kika iya mota murmushi ta ta ce ka taba ganin inda makaniki bai iya mota ba yayi murmushi ya ce je ki gidan dadi ta yi direct ta bar shi da tunanin sufi dama akwai ranar da sufi za ta juya mai baya saboda kuɗi ashe dama ba ta san shi tana mata yayi sai ya dariya ya ce nayi kuskure da a ce na rungume ki na jawo ki a jiki da na fahimci kedin din special ce ke special yarinya ce karatun ki sai da dabara but insha Allah da na fito that what I I will focusing on hmm haidar kenan in baka samu wannan damar ba fa shi yasa ake cewa lokacin abu a yi shi tana shiga ta kwanta tana kuka Halima da ke zaune a falo ta tambaye ta cikin kuka ta mata bayani kiran mami ta yi mami na zuwa da faɗa mata ai cikin tashin hankali mami da kira dadi a waya yace gashi nan zuwa yana zuwa direct suka tafi da matu da ta ce da ta nace sai ta bi su har da abinci a kula ta ɗauka a cewar ta haidar bai ci abinci ba aka zo aka ɗauke shi Dati na zuwa direct wajen ogan ya je nan fa take mishi bayani an musu waya ne akan cewa haidar motors yana harkan ƙwayoyi, da hodar iblis an dai ɓoye ne da sunan gareji kuma an je an yi bincike an samu hodar iblis a garejin inda aka kama ɗaya daga cikin yaran aikin shi ya tabbatar aikin da ake kenan shiru ya yayi kafin ya ce madam i think it's a setup i know my son is on is side mata cikin kuka ta ce abba don allah buga mata manyan turanci ki da ta sake shi oh ni mato na shiga uku gashi bana jin turanci yau na ga illar rashin karatu matar ta sauke ajiyar zuciya abin mamaki sai na ji ta yi hausa ta kalli matu ta ce ke me hana ki makaranta matu cikin kuka ta ce kawai ba na son makaranta ne matar ta yi murmushi domin matu na ba ta dariya ta kalli dadi ta ce barista haruna it possible abin da kake faɗa gaskiya ne but we need proof ya ce madam madam mutiyat na san kin san in mutum zai iya yin abu an kuma koda shi yana shaye-shaye ne yanayinsa in kin gani ma za ki sani ko ta ce ai ɗin ba ana zargin shi ba ne da yana sha no ana zargin shi ne da safarar miyagun ƙwayoyi ya ce still you can help ta ce i will try my best but i think someone is behind that plot mikiwa dadi ya ce thank you very much ta ce zan san abin yi kuma zan sa abinci ko gaskiya a ɗayan yaron da muka kama da ya ce aikin kenan i believe wani ne ya biya shi ya yi haka dadiya mata godiya sosai ita fa saboda tausayin matu take son taimakon su babu inda ba a yi da matu ba su koma gida take yarda sai kuka take wai sai ta gan haidar ɗinta fito da shi aka yi su kai magana da dadi dadi ya ce karka damu za ka fito ya ce na gode abba kuma ka yafe min rashin jin maganar da ban yi ba dadi ya kalli mata ya ce tashi maje mari ta ce sannu ka ji wancan matar ta ce za ta taimake mu ya ce yauwa don allah matu ban da yawan yawo kin gan yanzu akwai mai son ganin bayan mu bangaren hafis ko zaune yake boys din shi na tsaye kallon su yayi sai yayi dariya yace komai yayi daidai kun yi aiki cikin hikima domin babu wanda ya zarge ku an shegun shegen yayi kokari wa ogan shi haka mugu yace but oga ya za a yi da shegun ka san shi ma yana hannu kuma yi alkawarin fito da shi hafis ya tashi ya juya musu baya yana dariya yace akwai wani division da zai yi ta kinkiya din shegu if possible zan kashe shi I don't want any connection da zai nuna ni na ɗaura wa Haidar wannan laifin. Mugu yayi murmushi yace ce wow oga hakan yayi yi but yanzu what next? Me na gaba? Daga kafaɗa ɗaya yana juya waya ya aza a kafar kujera yace ce my next move shine a sato min wannan yarinya kuma yau zuwa gobe nake so. Mugu yace an gama. su matuko suna barin division din darir gidan dadi ya kaita ya ce mata ki je ki kwaso kayanki mu tafi ba zan a nan ba ta ce to zama yayi a falo ta shiga sai ga ta fito da akwati karami ta ce mu je dadi tashi yayi suka bar gidan matu ta kulle domin ba su gan sofi ba suna kaiwa gida a falo mata ta zauna ta yi tagumi halima ta zauna kusa da ita ta ce matu addu'a zaki mishi Allah ya fitar da shi kin gan dai yana bukatar addu'arki ta ce wallahi ina yi yanzu shi nake yi a zuciyata in ina sallah ma haka Halima ta yi murmushi ta ce haka ya fi kuma Allah ya karba Mumini ta sako daga step ta ce Matu ina ita safiyar Mari ta ce ban ganta ba Mumini ta tabe baki ta ce Allah ya kyauta a daren ranar Matu ba ta yi bacci ba sai juye juye kawai da take da asuba bayan ta yi sallar asuba ta sako ta shiga kicin ta fara girki jin motsi ya sa mi ta sako ta shige kicin ɗin ta ganta tsaye ta ce Matu yunwa kike ji ne Mari ta juya ta kalle ta tace a'a wallahi girki nake yi wa yaya Haidar. Na san kila da yunwa ya kwana. Mummy kila bai yi bacci ba ma ko? Rungume ta mummy ta tace ki damu zai fito. Cike da tausayinta ta yi maganar domin babu wanda ya san irin zama da suke yi da shi. Kafin karfe takwas ta gama girki Halima ta sako ta ce mu je mato. Mata ta ce to suna fita suka samu cap da zai kai su division din suna shiga madam ta kai su ciki inda haidar yake tana ta bawa matu da ke kuka baki ta ce insha Allah mun kusa gano matsalar domin shegu ya fara ba mu haske mata ta ce dan Allah ma miki taimake mu suna kaiwa aka fito da haidar madam ta ce a gaskiya ta yi sa'ar mata domin saboda ita nake son taimakonka kallon mata ya sakar mata murmushi abinci ta bashi domin ko kadan madam bata bari bata bari a takura mai abinci mata ta sa mai a plate ta ce ka ci ko ka rage zafi gaskiya an zalunce ka murmushi ya ce mu ci tare ta ce a koshe nake dan halima ta ce karya take tun jiya kasa cin abinci ta yi ya ce to idan ba za ki ci ba ba zan ci ba hannu ta sa suka fara ci har ya gama ta ce yaya ashe sun kulle mana gareji ya ce eh sai an gama bincike za a buɗe ta ce to halima ta ce yaya mu za mu koma sai mun dawo kuma da yamma ya ce to har sun tashi ya ce matu ki kula da rayuwarki ta ce me shi halima ta ce karka damu muna tare yanzu ma da mun bar nan gida za mu je direct ya ce halima please take care of you ta ce sure i will fita suka yi suna tafiya a gefen titi babu cap matu rike da kwandon abinci suna cikin tafiya kawai suka ji an ja birkin mota ki da gudu suka koma gefe halima ta karasa gaban motar da ce wani irin iskanci ne wannan mugu ne ya fito ya ture ta ta faɗi ƙasa sannan bullet ya ɗauke mato ihu take amma suka ture ta cikin mota suka ja a guje halima na ta bin motar amma sun yi mata nisa gashi bata fito da motar ta ba sungunawa ta yi a kasa ta saki kuka amma babu wanda ya taimaka mata gajiya ta yi ciro waya ta kira dadi ai cikin tashin hankali dadi da ke kotu yana neman ya yi ciko-ciko a bashi bel ɗin haidar ya miƙe yana tambayar ta daidai ina abin ya faru ta faɗa mai ya ce karki damu zan kira 'yan sanda komawa ta yi division ɗin wannan karan da kira aka bari ta gan haidar sanda ta dan bayanin akwai matsala yana ganin halima ya miki yace ce me ya faru ina matu tace wallahi yaya yanzu aka sace ta a hanya cikin kuka ta yi maganar ya what garin yaya halima yanzu fa nace ki kula da ita kuka take sosai ta ce yayi to waye wannan kuma me muka masa kai tunani waye makiyinka ya ce ni ina zargin fahad ne ta fa amin ni ina zargin hafiz ne ta hafiz kuma yace ce eh labarin abin da Hafiz ya mishi ya bata ta ce lallai gaskiya ne domin ya taba yin wani abu a gabana labarin abin da ya faru a restaurant ta bashi ya ce to me yasa baki faɗa min ba sai yau ta ce yaya a lokacin na yarda da abin da ya ce min na kwakwalwar shi na da matsala kuma ko na ce zan faɗa maka a lokacin ba za ka bani hankali ba domin na dade da gano kana shiga haƙƙin mato duk da bata gaya min ba zama ya cikin tashin hankali ya ce na yi kuskure halima madadin in ba wa mata kulawa na je ina damuwa da wanda ba ni ne gatanta ba halima a ranar da na fara kula mato a ranar na gane sufi ina biye biyan maza amma na kyale ta na zuba mata ido domin in bata domin a gani na wanda ya faɗa min karya yake amma sai shekaran jiya kafin a kawo ni nan na ci tana waya ashe cikin jikinta ita ta cire shi halima ta ce ka gani abin da nake faɗa maka ko ya ce yanzu ba wannan ba yanzu na gane ya sa an kama ni ne don ya samu damar sace matu Halima ta ce yanzu me abin yi ya ce ina son kisa dadi ya fitar da ni at all cost. Rike kai yayi ya ce wallahi Hafiz I will not space you. Dama ni dama ni ya sace ba matu ba. Matu ba ta yi deserving wannan abin ba. Duk inda ake sa ran neman matu ba a same ta ba. Sai dai washe gari dadi yayi nasarar ansar Haidar yayi belin shi domin shegun da ya ci duka ya faɗi cewa ogan shi bai da masaniya akan drugs din shine mai sayarwa akan yasa aka ba da belin Haidar amma zai yi ta zuwa in ana bukatar shi ba karamin nadama shegu yi ba domin alamu sun nuna mai kashe shi Hafiz yake so a yi daga nan gida tare da Haidar yayi zama yayi a falo bayan ya yi wanka yana trying number Hafiz sanda yayi mai miss call uku ya ɗauka yana wani mugun dariya Haidar ya ce ina ka kai min matata Hafiz ya ce matarka na wurina sai na gama da ita zan sako ta ai miƙewa Haidar yayi kamar Hafiz na ganin sa ya ce wallahi idan ka taba koda bar matu ne wallahi sai na kashe ka ka ji na rantse maka Hafiz yayi murmushi ya ce Haidar kai wawa ne na daɗe da gane hakan kuma na dau alwashin sai na gan bayanka da kamfaninka na dade ina jin haushinka domin duk wani kwangila kamfaninka ke samu sai dai baka yi hakuri wannan karan nawa ne domin matar ka ce za ta kera min injin kuma in yi suna a duniya in ka ci sa'a in dawo da ita in kuma na ji daɗinta to ta zama mata na. wani ihu haidar ya ce kar ka kuskura ka ce za ka taɓa mato wallahi ba ajinka ba ne na rantse da rabbi samawati wanda ya busa min numfashi idan wani abu ya same ta sai na kashe ka kuma ka sani yanzu haka na sa 'yan sanda su nemo min kai dariya hafiz ya ce kana da evidence ne kuma ka sani ana kama ni yau zan fito domin abana yana da contact a wannan garin kai ma ka sani wannan ihun ba zai taimake ka ba hakuri ya kamata ka bani har kasa haidar ya tsugunna yana hawaye ya ce don girman Allah kai hakuri mata ita ce rayuwa ta farin ciki na karfa min asiri dariya hafiz ya ce it's good to say haidar sai magana ya katse kiran tashi haidar ya ɗauki makullin mota ya fita sai gidan momi zama ya a falo babu abin da yake yi sai haƙi dadi ya sako ya ce akwai labari haidar ya ce babu dadi babu kuka ya fashe da shi kamar yaro ya ce dadi sun ɗauke ta ne don ta yi musu wani aiki Momi ta ce yanzu ita mato har wani aiki ta iya cikin tashin hankali Haidar ya ce Momi. ko ni ba ni da ilimin mato ni ma ban daɗe da ganowa mato na da ilimin da da a ce ta yi boko to turawa ɗauke ta za su yi mato na da baiwa bayani ya yi musu ya ce mata tana gyara ne da basira kuma da amfani da lokaci ta gane komai akan injin mota sun injin din mota sun gano haka ne yasa suka sace ta dadi ya ce ya kamata mu sa a kama yaran haidar ya ce ko an kama shi za a fitar da shi ba mu da evidence but na san abin da zan yi bangaren ko zaune take an ɗaure ta jikinta jikin wani karfe a bayan gari ita dai mamakin me yasa aka sace ta take kashi an kulle mata baki kallon wurin ta yi kayan gyara ne ciki a wajen da matattun motoci tana zaune su mugu na nesa da ita suna shaye-shayen su sai ga hafis ya shigo kulle ido ta yi ta kuma buɗe su ta ce kamar mahaukacin nan ko karaso waye inda take ce maso yaya sabon wuri kallon shi ta yi ta ce to la'anin nan Allah me kuma yi maka kasa aka kawo ni nan murmushi ya ce aiki zaki yi manta ce wani irin aiki ya ce I will go straight to the point matuna na daɗe ina neman hanyar da zan sato ki ki kera min injin wanda ba ta shan mai na motar bebi. kallon shi tayi ce. ina gafa da haukan naka da gaske ne idan banda abanka ni ina ni ina kera injin aikin gyara nake yi ba yin injin ba wannan sai turawa gaskiya ku sake ni in tafi gida ba zan iya ba Ya ce za ki iya matu kina nufin na dai zato ki ne ban san abin da kike yi ba to ki sani tun ran farkon da kika fara min gyara na gane ke ta daban ce ban gama mamaki ba sanda kika yi wa mahaifina gyara gyara da ya gagare duk wani mai gyara amma ke kin gyara shi ta ce ikon Allah yanzu dan gyaran ma da nake yi sai an min bakin ciki a satoni, kamar kayan wanki to tun wuri ku bar ni in wuce kafin ranku ya ɓaci aji ta yi mugu ya halba bindiga sama mata ta firgice ta ce ni dai kafin ku kashe ni ku faɗa min in yi kalmar shahada in mutu musulma domin na san kukan kun sadakar da aljanna ku neman duniya kuke Hafiz ya haɗe rai ya ce listen to me and listen God mata ta ce aikin manza. to ni jinka nake ya ce sha ce shashasha cewa na yi ki nutsu ki ji abin da zan gaya miki ta ce to ina jin mawukacin zamani ya ce in nutsu bai kula ta ba ya ce bayani zan miki wallahi in kika min shirme sai na kashe haidar domin ni na sa aka kama shi zaro ido ta ta ce ka ce kai ne annamimin da ya zalunci rayuwar bawan Allah to Allah ya shirye ka tsawar da ya mata nesa ta yin shiru ya ce wallahi idan kika kara magana sai na kashe shi kuka ta fashe da shi ta ce don girman Allah kar ku kashe min yayana ya ce idan zaki abin da muke so to ba za mu mai komai ba ta ce a shirye nake laptop ya ɗauko ya nuna mata hoton motar baby ya ce wannan motar shine motar da aka kera a turai amma ba a sa mata injin ba ta ce me yasa ya ce saboda akwai capacity da kuma inda suke so motar ta kasance mara shan mai sanin afirka suna da baiwa yasa suka shigo kasashe uku a afirka don a kera wannan injin kuma ina da tabbacin ke zaki iya ta ce ni kuma turawa sun gagara sai ni zan iya ya ce yanzu dai ki faɗa min abin da kike gani game da injin mota kuma ya kike yi kisan lokacin da injin zai ɗauka kuma ya kike gyaran injin ya rage shan mai shiru dai tana tunani ko dai wannan shine kwangilan da yaya haidar ke faɗa mata in ya samu komai zai daidaita kallon hafis ta ta ce to ai ko zan yi yaya haidar zan yi wa bindiga mugu ya sa mata a kai sai ta fashe da kuka ya ce za ki aikin ne ko yaya hafis ya yi dariya ya zauna ya lalatsa waya ya kara a kunne ya ce in ba kwa ji nan da awa uku idan ba ku je ni ba nan da awa uku ku halbe haidar mata cikin kuka ta ce zan yi don allah kar ku taɓa shi murmushi ya ce good girl karin bayani ya yi mata ta ce ta gane cikin kankanin lokaci aka ajiye matu kayayyakin aiki tana yi tana wa hafiz bayani su haidar ko babu inda ba su nemi matu ba amma babu labarinta hankalin shi ya tashi baya ma iya cin abinci har gidan sahabi suka je da 'yan sanda amma da aka je ofis Alhaji Umar ya ce shari ake wa ɗan shi domin sati ɗaya baya baya nan dan shi kasar waje ya je wani research na aikin kwamfutansa haka fa aka yi watsi da maganar bayan 'yan sanda sun yi alkawarin nemo matu matu ko zuwa yanzu ta gane abin da suke so yau dai da yamma matu ta aiki haifis ya ce zai je gida ya dawo yana fita su sun mugu suka ci gaba da shaye-shayensu tana aiki tana kallon su da gefen ido bayan sun yi shaye-shayen su bacci ya ɗauke su matuna ganin haka ta karasa inda suke a hankali ta saka hannu cikin aljihun mugu ta zaro waya komawa ta yi inda take aiki ta fara kallon waya ta ce yanzu me amfanin ta ban san numban kowa ba yau na gan illar rashin karatu kai da na sani ga waya amma babu halin kira haka fa matu ta ji tana gani tana mayar da wayar washe gari matu ta gama aikin ta ta yi wa hafiz bayanin komai kuma ya gwada ya ga komai yi daidai ta ce to don girman Allah ka bar ni in tafi na san yanzu harkalar yanzu hankalin mutane ya tashi murmushi ya ce ba yanzu ba sai nan da awa goma domin nan da kwana biyar za mu kai aikin kuma kin san zai je ne a matsayin ni na yi sai na kai an bani kuɗin na tabbatar kin yi aiki mai kyau sai in barki ki tafi in na gama da ke yi murmushi ce ina fatan kin gane me nake nufi ya kashe mata ido a ranta ta ce ka ji da ka ji da shi bakin mugu kallon mugu yayi ya ce ku kula da ita sai gobe zan dawo zan huta gajiyar aiki yau zan yi baccin hankali kwance mugu ya ce an gama oga har ya tafi sai kuma ya dawo ya ce ku ɗaure ta ɗaure ta suka yi mata sai kuka take cikin ikon Allah cikin dare sun hugu sun yi shaye-shaye sun kwanta bacci matu dai ba ta yi bacci ba ganin bacci mai nauyi ya ɗauke su matu ta saka hannu a gefen siket ɗinta ta ciro wani abu kamar wuka wanda a cikin kayan aiki ta same su yanka igiyar da aka ɗaura kafar ta ta yi domin tun da suka kwance mata hannu sun mata sun manta su kuma ɗaurewa tashi ta a hankali ta fara tafiya a hankali ta ko ɗaya bayan ɗaya har ta fita domin babu kofa incomplete ne amma akwai gate ta ji za ta buɗe gate ta ji shi a rufe murmushi ta yi ta ce in kun san wata ba ku san wata ba ne fa kallon katangan ta yi ta gan shi da tsawo cikin ikon Allah ta juya sai ta gan wani drum babba suwa ta yi ta jawo shi sannan ta hau da kyar ta haye katangan Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma wuta lafiya da suna Allah mai rama mai jin kai littafin ne da yaya haidar kashi na tara karasowa ta yi ta kalli mato ta ce me ke faruwa da yake matu, ba turanci take ji ba sai ta yi shiru mutumin sai ya fara mata bayani ai zubewa mato ta yi ta kama kafarta ta ce ki dubi girman Allah ki bari in shiga ba zan tafi ba ni dai da shi zan tsaya ku kulle mu tare ni ma mai laifi ce har cikin zuciyarta ta ji tausayin matu. ta ce follow me Matu ta bi da kallo har ta yi nisa ta ce na ce ki zo ba. Nan dai Matu ta fahimci ta bi ta take